Bye. daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na farko a safiyar yau Lahadi. Da ni sunusu ino wunti zan jagoranci gabatar ku da shirye-shiryen kamar haka. Bayan sauraron labarun duniya sai taskan shirye-shiryenmu ne da kullum, inda a ciki za ku ji shirye-shiryen da muke gabatar muku a rana irin ta yau. Da fatan za ku kasance da mu a yi saurare lafiya. Labarun duniya mai karantawa sunti da farko muhimman kaninsu. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Iran ya yaba da sadaukarwar da 'yan jarida suka bayar da suke ba da labarin irin wahalhalun da Falasɗinawa ke ciki. kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hezbollah ta kasar labanan ta yi allah wadai da harin wuce gona da iri da 'yan sahiyuniya suke kaiwa kan kasar syria kasar yemen ta haramta fitar da mai da amurka ke fitarwa a matsayin mayar da martani ga wuce gona da irin sojojin amurka kan kasarta. ta yanzu kuma ga cikakkun labarun nan. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Iran ya yaba da sadaukarwar da 'yan jarida suka bayar, da suke ba da labarin irin wahalhalun da falisinawa ke ciki, a wani saƙo da ya wallafa a shafin sana'a totar na ranar 'yancin 'yan jarida a duniya. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Iran Ismail Baƙa'i. ya bayyana jin daɗinsa ga irin sadaukarwar da 'yan jarida suka yi waɗanda suka rubuta irin wahalhalu da al'ummar falasɗinu suke yi da kuma laifukan da yahudawan sahayoniya suka yi a tsawon shekaru biyu da suka yi a yakin gaza kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta iran ya rubuta a shafin sada zumunta na x a jiya asabar cewa ranar 'yancin 'yan jarida ta duniya ta tuna da jarumtakar 'yan jarida da masu ɗaukan hoto da suka sadaukar da rayuwarsu cikin shekaru biyu da suka gabata don bayyana hakikanin yaƙin da ake yi a Gaza da kuma fallasa irin kisan kiyashi da 'yan sahayuniya suka yi wa Falasinawa. Baƙa'i ya ƙara da cewa a wannan karan nuna A wannan kanon muna gaishe da ƙwararrun kafafen yada labarai sama da ɗari biyu waɗanda suka rubuta irin wahalhalu da raɗaɗi da Falasɗinawa suka ci suke ciki da kuma laifukan 'yan mamaya game da shirin shafe wata al'umma daga kan doron ƙasa da gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila take ɗauke da shi. Ma'aikatar lafiya ta Falasɗinu ta tabbatar da cewa. adadin waɗanda suka yi shahada sakamakon ayyukan ta'addancin 'yan sahayuniya ya ƙaru zuwa 52,495 ma'aikatar lafiya ta falasɗinu ta sanar a jiya asabar uku ga watan mayun shekara ta 2025 cewa falasɗinawa 77 ne suka yi shahada da suka haɗa da gawakin mutane bakwai da aka gano. da kuma wasu mutane 275 da suka jikata an kai su asibitoci a zirin gaza cikin sa'o'i 24 da suka gabata ma'aikatan lafiya ta falasɗinu a cikin rahoton na ƙididdiga ta yau da kullum kan adadin shahidan da kan adadin shahidai da jikata sakamakon hare-haren gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ke kaiwa kan zirin gaza har yanzu akwai adadin waɗanda abin ya rutsa da su a ƙarƙashin baraguzan gine-gine da kuma kan tituna kuma motocin ɗaukar marasa lafiya da jami'an tsaron farar hula sun kasa kaiwa gare su an ba da rahoton cewa adadin waɗanda suka yi shahada a harin ta'addancin haramtacciyar ƙasar isra'ila ya ƙaru zuwa shahidai dubu hamsin da biyu da ɗari hudu da casa'in da biyar da kuma jikkata shida tun daga ranar bakwai ga watan Oktoban shekara ta 2023. Ma'aikatar ta yi nuni da cewa adadin waɗanda suka yi shahada da jikata tun a ranar sha takwas ga watan Maris na wannan shekara ta 2025 ya kai shahidai shida da jikatan dubu shida da ɗari uku da ashirin da hudu. Ƙungiyar gwagwarmayar Musulunci ta Hezbollah ta ƙasar Labanan ta yi Allah wadai da harin wuce gona da irin da Yahudawan sahayuniya suke kaiwa kan ƙasar Siriya. Ƙungiyar gwagwarmayar Musulunci ta Hezbollah ta ƙasar Labanan ta yi Allah wadai da harin bam da gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta kai a Siriya a ranar Asabar. a cikin wata sanarwa da ƙungiyar ta hezbollah ta fitar ta ce tana jaddada tofin allatsi ne da yin allah wadai da zaluncin yahudawan sahayuniya da suka addabi ƙasar siriya a wani mummunan hari da suka kai kan yankunan ƙasar tare da fakewa da mummunan kalamai da take-take na aiwatar da ayyukanta na faɗaɗawa da wargaza ƙasar siriya da nufin rusa haɗin kan ƙasar da kuma haifar da fitina a tsakanin al'ummunta ƙungiyar ta kuma jaddada cewa wannan wuce gona da iri na yahudawan sahayuniya wani yunƙuri ne ƙarara na gurgunta zaman lafiyar ƙasar siriya da raunana ƙarfinta kuma hakan na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da kai hare-hare kan ƙasar labanan da zirin gaza Masu saurare kada ku sha'afa labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke nan birnin Tehran. Ƙasar Yemen ta haramta fitar da mai da Amurka ke fitarwa a matsayin mayar da martani ga wuce gona da irin sojojin Amurka kan ƙasarta. Cibiyar kula da ayyukan jin ƙai da ke birnin Sana'a na ƙasar Yemen. ta sanar da dakatar da fitar da mai da amurka ke fitarwa daga ranar 17 ga watan mayu a matsayin martani ga hare-haren amurka ke kaiwa kan kasar yemen cibiyar daidaita ayyukan jin kai da ke birnin sana'a ta sanar a safiyar ranar asabar matakin nuna fitar da danyen man fetur matakin hana fitar da ɗanyen man fetur da amurka ke yi daga cibiyoyin man fetur na ƙasar wanda zai fara aiki daga ranar 17 ga wannan mata na mayu na wannan shekara ta 2025 wannan shawarar dai ta zo ne a matsayin mai da martani ga hare-haren da amurka ke kaiwa kan fararen hula da ababen mura rayuwa a ƙasar yemen a cikin wata sanarwa da cibiyar ta fitar ta ce kamfanonin da suka karya dokar za a sanya su cikin jerin waɗanda aka ƙaƙaba musu takunkumai da aka sanya wa da aka sanya wa masu ta'addanci kan ƙasar Yemen. Ana gwabza ƙazamin faɗa a ƙasar Sudan, inda dakarun kai ɗaukin gaggawa na Rapid Support Forces suka kashe fararen hula kusan ɗari uku a tsakiyar bala'in sudan ana ci gaba da gwabza ƙazamin faɗa tsakanin sojojin sudan da dakarun kai ɗaukin gaggawa a daidai lokacin da ake fama da mummunan ayyukan jin kai da ke ba da mummunan hoto ga makomar kasar a yammacin jihar kordofon sojojin kasar sudan sun sanar da janyewa daga birnin nahut bayan ƙazamin faɗa da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces waɗanda suka sanar da ƙwace iko da birnin da kuma headquarter brigade ta sha takwas baya ga birnin al yayin da ake ci gaba da gwamza faɗa tsakanin gwamnatin sudan wadda take zargin dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces da aikata munanan laifuka kan fararen hula a birnin nahat da kuma haɗa kai da kisan kai sace-sacen dukiya da lalata cibiyoyi da kuma shan alwashin hukunta waɗanda ke da hannu a aikata waɗannan mugan laifuka gami da ƙasashen da ke tallafa musu ƙarshen labarun duniyan kenan. To madalla bayan da ko gama shan labarun duniya yanzu kuma sai ku gyara zama don sauraron shirye-shiryenmu ne da kullum. Da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku huta lafiya. Salamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka, sharhin bayan labarunmu zai magana dangane da shahid ayatollah murtata mutahari malami na farko daga cikin malamai kuma jagororin juyin juya halin musulunci nan kasar iran a shekarar 1979 wanda ake juyayin shahadarsa a jiya juma'a ce biyu ga watan mayu na wannan shekara ta 2025 aka yi juyayin shahadar malami na farko wanda ya kai ga shahada bayan nasarar junju halin musulunci a nan kasar iran a shekarar 1979 ayatollah murtaza mutahari malami marubuci sannan jagora mai farkar da mutane a iran da sauran kasashen duniya ta hanyar alkalaminsa da kuma jawabansa na shekara da shekaru ya yi shahada kafin junju halin musulunci a nan kasar iran da wato shekaru 20 wato shekaru 46 da suka gabata ayatollah mutahari ya zama fitila ga mutane da dama a nan kasar iran musamman ɗaliban jami'o'i a nan iran kuma musamman ɗaliban jami'ar tehran wa'anda ya ɗauki shekaru fiye da 23 yana karantar da ilimin addini da kuma falsafin addinin musulunci a jami'ar shahid mutahari ya rubuta littattafai a fannonin ilimi da dama kama daga fikihu aƙidu falsafa tarihi da sauransu kuma ya karantar da su banda haka shi jagora ne na faɗa da azzaluman shugabanni da azalman shugabanni a karni na ashirin da ya gabata inda yana daga cikin malamai da suka jagoranci junjo hali musulunci a nan ƙasar iran karkashin jagorancin imam khomeini kudisa sirru suka kefar da gwamnatin sarki sha sanadiyar wa'annan al'amura da shahid mutahari ya yi ne aka sanya ranar biyu ga watan mayu na kowace shekara a nan jamhuriyar musulunci ta iran tun bayan shahadarsa a matsayin ranar malami a nan ƙasar iran ayatollah mutahari ya bar mana littattafai da ya rubuta fiye da ɗari kuma an tarjama su daga su zuwa harsuna da dama a duniya wa'annan littattafan dai sun zama fitila ga wa'anda suka farka daga cikin mutane da dama a nan iran da kuma kasashen duniya wani mai tarjaman littafi a kasar malaysia mai suna said sheikh ibnu said mustapha ya ce shi kadai ya tarjama littafan shahid mutahari har guda saba'in amma har yanzu ana bukatar littafansa a kasuwa a bangarorin a bangaren aƙida wasu malaman addini sun bayyana cewa ba wanda masana na kasashen yamma a karni na ashirin suka fahimci falsafa na addinin musulunci kamar yadda suka fahimta a littattafan shahid mutahari wata kungiya ce batacciya a nan ƙasa iran wacce ake kira furqan ta sa ɗaya daga cikin membobinta ya zo ya bindige shahid mutahari a kusa da gidansa a nan birnin tehran kwanaki tamanin kacal da samun nasarar junjiya hali musulunci a nan ƙasar iran a shekarar 1979 da wannan dalili ne da wannan da wani dalili ne wannan ƙungiyar ta kashe shahid mutahari Allah ɗai ya sani. To da fatan Allah ya haskaka kabarinsa ya sa mu ƙara fahimtar ilimin da ya bar mana. Masu sauraro ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Lahadi hudu ga watan mayu na shekara ta 2025 wanda ya daidai da shi ga watan zulkada na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 45 da sa gabata a ranar irin ta yau wata hudu ga watan mayu na shekara ta 1980 marshal joseph tito shugaban kasar yugoslavia rasu marshal yana daga cikin sojin kasar yugoslavia waɗanda suka shiga yakin duniya na ɗaya a shekara ta 1915 sai kuma a shekara ta 1944 ya haɗa mayaƙa kimanin dubu ɗari biyu inda jagorance su suka yaƙi sojin nazi na jamus waɗanda suke son mamaye ƙasar yugoslavia a lokacin amma marshal tito ya yi nasara a kansu inda ya murkushe sojin na jamus daga wani lokacin kuma a shekara ta 1953 ya zama shugaban ƙasar ta yugoslavia bayan haka kuma an yi ta zaɓensa akan wannan mukami har zuwa zaɓen shekara ta 1974 da aka zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa har zuwa ƙarshen rayuwarsa da haka kuma ya ci gaba da shugabancin ƙasar yugoslavia har zuwa ranar 4 ga watan mayu na shekara ta 1980 inda ya rasu yana da shekaru 88 a duniya bayan shugabanci na tsawon shekaru 35 masu rarrai ko kusan cewa shekaru 31 da suka gabata a ranar irin ta yau sai da amir muhammad kazimi kazawini ya rasu an haife shi a kasar kuwait bayan wani lokaci kuma mahaifinsa ya koma birnin basara na kasar iraki da zama inda aitullah gazbi ne fara karatu bayan nan kuma ya yi karatu a gaban wasu manyan malamai a birnin najab na iraki bayan rasuwar mahaifinsa ya dawo birnin basara inda ya ci gaba da limanci da kuma karantarwa ganin irin yadda jama'a suke taruwa a wurin karatun nasa da kuma yadda yake samun karbuwa a wurin jama'a gwamnatin saddam hussein ta ji tsoron kada ya tasiri fiye da gwamnati akan haka suka shirya masa wani makirci domin yi masa kisan gilla amma da ya fahimci shirin da ake yi na kashe sa sai bar kasar iraki ya koma kasar kuwait da zama ya ci gaba da karantarwa da wallafe-wallafe na littafan addinin musulunci har zuwa ƙarshen rayuwarsa inda ya rasu a rana irin ta yau a shekara ta 1995 a kasar kuwait ba saurare ko kusan cewa shekaru 54 da suka gabata a rana irin ta yau 4 ga watan mayu na shekara ta 1970 a yin wata zanga-zanga ta nuna adawa da ci gaba da yakin vietnam a jami'ar kent da ke jihar ohio a kasar amurka an kashe dalibai hudu tare da jikkata wasu da dama sakamakon harbin bindiga da jami'an tsaro suka yi a kansu tun daga shekara ta 1969 bayan kisan kyashen da aka yi wa fararen hula a kasar vietnam da kuma lokacin da aka shiga bazara ta shekara ta 1970 da aka buga labarin faɗaɗa yakin vietnam zuwa cambodia adawa ta ci gaba a kan wannan yaƙi a tsakanin amurkawa musamman ma dai matasa an kuma nuna damuwa matuka a kan yadda jami'an tsaro suke amfani da ƙarfi wajen aukawa ɗalibai da suke gudanar da zanga-zanga a jami'ar kent musamman ma sakamakon yadda sojoji suke amfani da harsashin bindiga da kuma yadda suka ɗauki matakan kutsawa cikin cambodia daga ƙasar vietnam da sunan bibiyar 'yan ƙungiyar vietcong waɗanda suke yaƙi da sojojin amurka da kuma fargabar da ake yi na yaɗuwar wannan yaƙi zuwa wasu sassa na nahiyar asiya a wannan jami'a dai jami'an tsaro na ƙasar amurka sun kashe ɗalibai hudu tare da jikkata wasu tara da kuma an ci gaba da harbe-harbe a wasu sassa har tsawon kwanaki goma sha uku masu saurare ko kun san cewa shekaru 79 suka gabata a ranar irin ta yau 4 ga watan mayu na shekara ta 1945 jam'iyyar nazi ta kasar jamus ta rushe sakamakon shan kayi da ta yi a hannun kawance na kasashen duniya bayan da aka rusa jam'iyyar national socialist german workers party wadda aka fi sani da nazi zamanin mulkin jam'iyyar dai na tsawon shekaru goma sha uku ya kawo ƙarshe daga wannan lokaci nazi tare da ra'ayinsu na nuna wariya sun kafa ɗaya da gaske mafi girman mulkin kama karya a nahiyar turai jam'iyyar nazi ta yi niyyar samar da ƙasar jamus mai ƙarfi ta hanyar haɗa kan ƙasashe da suke magana da jamusanci wanda za su faɗaɗa ikon jamusanci an ayyana ayyukan jam'iyyar nazi a matsayin haramtacce bayan da aka yi nasara a kan jam'iyyar sai dai a halin yanzu 'yan nazi na ƙasar jamus suna ƙoƙarin sake farfaɗowa da kuma ci gaba da gudanar da aikace-aikacensu na nuna wariya adu fitila ya yi amfani da hanyoyi daban-daban wajen aiwatar da manufofinsa na mulkin kama karya akan al'ummar jamus da ma al'ummomin nahiyar turai da ma wasu sassa na duniya masu saurare ko kun san cewa shekaru 95 da suka gabata a rana irin ta yau shida ga watan zulkada na shekara ta 1351 bayan hijira malamin tauhidi kuma masanin fikihu aitullah murza sadiq aga mashtahid tabrizi ya an haifi aga tabrizi malamin addini kuma masanin fikihu da tauhidi a kasar iran wanda aka fi sanin sa da mushtahid an haife shi ne a birnin tabriz na shekara an haife sa ne a birnin tabriz na kasar iran sannan kuma ya ci gaba da karatutukansa tun yana shekara goma sha tara da haihuwa ya fara zama ɗaya daga cikin malamai waɗanda suke karantarwa bayan nan ya tafi birnin najaf na kasar iraki inda ya ci gaba da karatu ba ga kuma ya amfana matuƙa da halartar tarurruka da kuma karatuttuka na manyan malamai ya dawo birnin tehran inda ya ci gaba da karantarwa bayan kafa wata gagarumin makaranta da kuma cibiya ta ilmantar da ɗalibai a cewar allama amini ya kasance ɗaya daga cikin fitattun malamai na mabiya masaba a baiti sannan kuma ya yi rubuce-rubuce masu tarin yawa a bangare daban-daban na ilmul kalam da fikihu da kuma usul baga kuma ana lissafa shi a matsayin ɗaya daga cikin malamai masana ilimin hadisi. yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyar mu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da ta haɗa da wannan yanki na yammacin Asiya. To a yau za mu yi dubi ne a kan rikici ko saɓani ta samun gadima a ƙasar Siriya tsakanin Turkiyya da haramtacciyar ƙasar Isra'ila da kuma yadda Amurka da kasashen turai ke kokarin shiga tsakaninsu domin daidaita yadda za su yi rabon ganimar da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana saɓaniya tsakanin Turkiyya da haramtaccen ƙasar isra'ila a cikin Siriya ba tsaya kawai akan yadda za su raba yankunan da za su yi tasiri a cikinta ba fiye da haka ita turkiya tana da mahangar ta sha bamban da ta haramtacciyar ƙasar isra'ila a kan yadda tsarin tafiyar da ƙasar ta siriya zai kasance abin da haramtacciyar ƙasar yahudawa take so shine raba kan wannan ƙasa a matsayinta dunkulalliya da mayar da ita zuwa wacce za ta ginu a kan bangaranci da yanki-yanki tsarin tarayya bisa aƙida ta addini da kuma ɓangaranci na ƙabila shine mataki mafi ƙaranci da haramtacciyar ƙasar Isra'ila take son ganin ya faru da siriya na ƙarshe kuwa shine tarwatsewar ƙasar da mayar da ita ta zama ƙananan ƙasashe a ƙarƙashin wannan ajanda ta haramtacciyar ƙasar isra'ila a juma'ar da ta gabata biyu ga watan nan na mayu jiragen yaƙin haramtacciyar ƙasar yahudawa sun kai munanan hare-hare a kan cibiyoyin gwamnatin siriya da kuma kudancin ƙasar musamman manufarsu ita ce share fagen da za a kafa wa 'yan mazhabar Druze yanki na kwarya-kwarya ko kuma zama wacce za ta zama ƙasa mai cin gashin kanta da cikakken 'yanci nesa da siriya kwanaki biyu gabanin wannan harin an yi ba ta kashi a tsakanin wani sashe na 'yan Druze da sojojin gwamnatin siriya da ake ganin a matsayin wani yunkuri ne na aware kai tsaye kuma gaba gadi haramtacciyar kasar isra'ila ta fito da maitarta ta shelanta cewa ba za ta bari a murkushe yankuna na 'yan durus ba da ya to an mai da su ƙarƙashin gwamnatin siriya kacokau shi ne dalilin da ya sa ta kai wa sojojin siriya hare-hare da lalata makamansu da dama dama dai tun a farkon faɗuwar gwamnatin bashar al-assad haramtacciyar ƙasar isra'ilan ta dumfari siriya da kai mata har-hare har sai da ta rusa kaso 80 cikin ɗari. na makaman da wannan ƙasar take da su da ta gina su a tsawon rabin ƙarni hari na bayan nan da haramtacciyar ƙasar ta yahudawa ta kawo siriya manufarsa a fili take kakakin ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran dr ismail Baƙa'i ya bayyana cewa manufar haramtacciyar kasar isra'ila ita ce rusa duk wani karfi da siriya take da shi na yaƙi da kuma lalata tattalin arzikinta domin share fagen shimfiɗa iko a ƙasar da kuma a cikin wannan yankin ma na yammacin asiya da dama daga cikin manazarta suna faɗin cewa tabbas abin da yake faruwa a siriya na hare-haren da haramtaccen kasar isra'ila take kaiwa da kuma yunkurin da ya kama da a ware wanda haramtaccen kasar ta yahudawa take goya wa baya abu ne mai hatsari a makomar wannan yankin hatta kasar turkiya wacce ta taka rawa wajen kifar da gwamnatin bashar al-assad kakakin ma'aikatar harkokin wajen iran ya ce matsayin jamhuriyar musulunci ta iran akan kasar siriya a fili yake wanda shine kare haɗin kan wannan ƙasa da hana ta tarwatsewa da kare ɗaukakarta a matsayinta na ƙasa mai 'yanci da kuma al'umma mai tsawon tarihi na ci gaba sannan kuma mai tasiri a cikin wannan yanki na yammacin asiya kakakin ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran ya ɗora alhakin abin da yake faruwa a syria akan dukkan waɗanda suka taka rawa wajen jefa ƙasar cikin halin ta samu kanta a yanzu wuraren da haramtaccen ƙasar isra'ila dai take kai wa hare-hare a daren juma'a sun hada da sansanin sojan runduna ta arba'in da bakwai na siriya da ke yankin homa ta yamma hakanan kuma rumbun ajiyar makamai na soja shi ma ta kai masa hari wanda ya yi sanadiyar shahada da kuma jikkata mutane hudu kamar yadda kamfanin dillancin labarin, suriya na sana ya nakalto a birnin damascus ma sojojin haramtaccen kasar isra'ila sun kai wasu har-hare da suka hada da kusa da fadar shugaban kasa wasu rahotannin ma sun ce fadar shugaban kasar suka hara kafin watsa labaru sun ambaci shahadar mutum daya da kuma jikatar wasu mutanen da dama ita kuwa turkiya a matakin farko abinda take so a wannan kasar shine ganin cewa an raba kurdawa da duk wani karfi da suke da shi a cikin Siriya. sannan kuma a lokaci daya a hana su tunanin samun kware-kware yanci turkiya ta dalilai da dama a kan wannan batu na farkonsu shine hana kurdawan turkiya tunanin samun wani matsayi da zai yi kama da na kurdawan ƙasar siriya idan har samu abin da suke so zai iya yin tasiri a kan matsayin ita kanta turkiyan a matsayinta na dunkulalliyar ƙasa na biyu kuwa shine baiwa kurdawan 'yanci komai karancinsa zai sa kungiyar pkk da take dauke da makamai a turkiya samun mafaka da karfafa kanta watakila kuma ya zama cibiyar da za ta rika kai hare-hare da fada da gwamnatin ankara. ya zuwa yanzu dai a ƙurin turkiya ya fara karewa saboda ganin har yanzu gwamnatin da ita kanta turkiyan ta taimaka wajen dora ta akan karga mulki ta kasa kwance ɗamarar kurdawan murna da farin ciki da annashawar da gwamnatin turkiya ta yi a lokacin da ake fada gwamnatin bashar al-assad ta fara dushewa bugu da ƙari ƙungiyar pkk ta kurdawan turkiya ta yi watsi da taron da gwamnatin turkiyyar take son ganin an yi da zurmar kwance ta. kurdawan sun faɗa wa turkiyya kai tsaye cewa fa duk wani taro wanda babu ojilan a ciki wato shugabansu da yake tsare a kurkuku na shekaru masu yawa to ba da su ba a lokacin bukukuwan ranar ma'aikata ta duniya wato ɗaya ga watan mayu ƙungiyar ta bayyana cewa tana tsumayen fitowar ojlan ne daga kurkuku domin ya jagorance ta ta kuma ci gaba da cewa sai dai kuma har yanzu ba ta ga alamar faruwar hakan ba daga bangaren gwamnatin turkiya turkiya tana son ganin kungiyar pkk ta yi abin da take so ba tare da ojilan da yake kurkuku ya tsuma baki ba ba ta son ya fito ya yi wani abu wanda zai iya tasiri akan abin da take son ganin cewa ta cimmawa tsakaninta da kungiyar ta kurdawa matsalar da turkiya take fuskanta a siriya tana da yawa a ranar 26 ga watan afrilu na shekarar nan ta 2025 an yi wani taro na kurdawa wanda aka baiwa sunan hada manufa wuri daya an yi wannan taron ne dai a garin kamashili da ke kasar Siriya. a ƙarƙashin kulawar faransa da amurka daga cikin manufofin da aka cimma ko aka bayyana a wajen wannan taron da akwai hada dukkanin yankunan da ake kira na kurdawa a cikin siriya ƙarƙashin tsarin siyasa guda ɗaya idan ma bai kasance tsarin tafiyar da sha'anin mulki ba sannan kuma sun yi kira da a kafa kwamitin rubuta tsarin mulki wanda zai kasance a ƙarƙashin kulawar ƙasa da ƙasa wanda kuma zai haɗa dukkanin bangarorin al'ummar syria hakanan kuma kafa gwamnatin da za ta haɗa kowa da kowa wanda wannan yana nufin cewa ba su amince da tsarin mulkin da aka bayyana cewa an gabatar da shi ba. sai da kuma jejeniyar da aka yi a tsakanin gwamnati da 'yan duruz sahaniya da ke gundumar soida ya sake dagula al'amura domin an yi ba ta kashi tsakanin wato sojojin gwamnati da kuma na wannan kungiya ta durus a gundumar soida a ƙarshe aka kulle jejeniya da za ta sa al'amura su lafa an ambaci cewa wani daga cikin 'yan drus ya yi ɓatunci ga manzan tsira mai tsira da aminci da iyalan gidansa da hakan ya jawo kai hari a wasu unguwanninsu a ƙarshe jami'an tsaro suka shiga ciki da ya zama fada da makamai tsakaninsu da wani sashe na andrews ita kuwa haramtacciyar ƙasar isra'ila ta shigar da sojojinta domin tafi wa andrews ɗin kariya haramtacciyar ƙasar isra'ila tana son ayyana makomar Siriya. kamar yadda mahukuntanta suka sha ambatawa a fili ita kuwa turkiya tana son zama ƙasar waje mafi tasiri a cikin siyasa da tattalin arzikin wannan ƙasa. sai dai kuma da yake dukkaninsu kawayen amurka ne da kuma kasashen turai sun buɗe tattaunawa akan yadda za su raba ganimar wannan ƙasa tsakaninsu a nan gaba sun tsayar da cewa za su yi wani taron a jamhuriyar azerbaijan domin ganin cewa sun raba ganima daidai wa daida ba tare da sun yi fada da makamai a tsakaninsu ba. To ƙarshen wannan shirin kenan da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara. Kafin mu karkare baki ɗaya ban kwana da ko muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. jama'a masu sauraron sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran barkan kurar haka da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri na dai wanda a cikin sa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwan da ke cin muku tuwo a kwarya kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu to da yake muna ƙarshen mako lokaci ne da muke warewa domin ba ku dama da isar da sakonninku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki to ga malami na farko a kan faifai assalamu alaikum ta harar murya musulunci suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura dama da kuke ba muke gada yan uwa da mu na arziki ina gada gadan kara dan wani wanda yake jihar maradi akwai malam kabiru kusa da makarantar malam abba maradi ina gada audillahi tela mai ganin mutuncin kowa maradi ina gada ibrahim garin kasagi shushena ina gada isu madatte sunusi madatte ina gada sani dauda cinwaza sani alaska tsatsun buru ina gaida usman mai dala bausheri ina gaida salisu dan eh, nijar wanda yake nan najeriya ina gaida mustapha ranki likitan dabobi a nan garkin daura ina gaida isuhu mai eh, shayi wanda yake nan eh, garkin daura ina gaida yahaya dano azare ina gaida babadi mamman bande ina gaida a ah, mala hamidu kalan labuwa ina gaida mamman shehu shehu jagar ne wanda yake na a wajibi da magaran ina gaida zane da tifuwa wanda yake da magaran shugaba zabera mai matala shugaban zaɓe sanka ne na jihar da magaran ina gaida mutare cica gangara idan sama wanda yake mata mai ina gaida yan kulab zaɓe sanka duka wanda suke cikin wanga gida ina wa kowa fatan alkhairi suna na shugaba ilami kanti da shayi garkin daura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. Gidan radio Jamhuriyar Musulunci da ke kasa Iran. Kuna tare da Malam Ibrahim Gadanka dan walau daga nan Jamhuriyar Niger, jihar Maradi, Gomini da dan takwarnaka birnin Kwankwarnan take. Mai yaɗa labarai na ƙungiyar masu kira da masu saurari riyan jamhuriyar Maradi. Gaisuwa ta musamman zuwa gari kamar Hassan Barka. A barinka na gade da Aishat sayar ke birnin Agadas, Alkasan Babu Liman Agadas, Muhammad Bala birnin Agadas. Akwai gaisuwa ta musamman ka zo baka zo mai albarka da ke birnin yamai akwai alhaji amman tari yamai akwai abokina muhammad dan bari bari yamai nijar akwai isa ka yamai nijar akwai kabiru sule usman da ke nan kabiru sule da ke malam kabiru ke nan wajen makarantar mal a birnin maradi malam aliban kula birnin maradi hajar bili malam adam sarki ake na kasa birnin maradi mai gida na alhaji kolo na angon zare akwai matan gidan shi hajja aisa hajja amina hajja lela'u alhaji musa na abili mai zina kowa sha bakwai maradi alhaji malam tsarha mai kamar ke sabon mashi matan gidan shi aminu da mariya da raka yare abin da akwaran ka ba har likitan wani samun mashi lauyi da gona mai faraji da ke sabon mashi iri dan ja baksa da hudu banza da ke can gari dan birni matan gidan shi amurka kuma da dogon zane mai kada da ke dan birni gaisuwa ta musamman zuwa ga ila mai kanti da shayi girkin daura daura najeriya akwai kabiru da usman da magaran akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga sars ta kasimu to da magaran akwai akwai mai giri idi likitan mu akwai yawadanki likitan mu akwai shabutan gwamnati da ba a saka duka akwai da sabon garura akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga zaka sarri idan kasuwa na birnin wacce akwai gisa budu da ke na zango ilis irin mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyon janahoriyar musulunci na iran ina muku sallama irin ta addinin musulunci kamar yadda ya koyar da mu sunana abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara gusau lokal government magani a tarayyar najeriya kuma vice chairman na kungiya masu kira sauraro afirka ina amfani da wannan dama domin na mika sakon goron sallah na ga yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida shugaban tafiya malam hassan da abokan aikinka da iyalanka ina maka barka da fatan kun sallah lafiya ina gaida alkasun baba a gadar shugaban kungiyar masu kiya sauraron radio afirka ina maka fatan alkhairi ina ma gaida malam kabiru sule waton pro na wannan kungiyar masu kiya sauraro radio africa ina maka barka da sallah ina gaida mamman sani Chinwaza, ina gaida sani alaksa tsatsun budu ina gaida umar aribada ina gaida mamman dozman ina gaida malam isiyaka rabiu ina gaida tsoho mai albarka da dai dukkan sauran al'umma kasar nijar na maka barka da sallah da fata kuyi sallah lafiya gaisuwa ta ta gaba ina gaida iliya mai kanti da shayi da rikin daura ina gaida kadoro da fulanin wardi ina gaida hayya danno azare ina gaida da kwamar iyasu yakubu digawa ina gaida da dafi mai kwamfuta mai yama da yusu cibi da ado salati goma rijau da shehu adamu rijau da nizifi ibrahim rogar malam shagari da kuma ali gamadan da ke a jihar kano da kuma ahmad afansu bajoga da abubakar sani zaria da dan kani zaria da kuma mai shinkafa son da hayya salisu ya hayya dan nijar da lawar dan tudu da magaran da malama fatima da ke a jihar adamawa duka ina kowa fatan alkhairi da fatan kun sallah lafiya daga naku abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara ku solo kilagamin magani a tarayyar najeriya assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta iran mai magana salisu haya dan nijar daga fata ke san kwarastar ta tarayyar nigeria mamba a kungiya ta masu kira da sauraron rediyo ta afirka zan yi amfani da wannan dama in aika sako na gaisuwa da fata na alkhairi zuwa gare ku ma'aikatan gidan rediyo na iran sako na gaisuwa da fatan alkhairi zuwa gare ka malam hassan barka da dukkan ma'aikatan ku na gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga aishatu kwansanyar agadas sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga mamman sani dauda shiwaza sako na gaisuwa da fata na alkhairi. zuwa ga kumrat Ilyasu Yakubu. na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga Abdulmumuni Muhammad Waziri. Saƙon gaisuwa da fatan alheri zuwa ga Iliya Mai Kanti da Shayi Garkin Daura. Saƙon gaisuwa da fatan alheri zuwa ga Yakubu Sanisi garin Duna. Saƙon gaisuwa da fatan alheri zuwa ga Mamman Salisu Dozman. Saƙon gaisuwa da fatan alheri zuwa sani alaska tsatsin biri sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa garamatu isaka birnin yame sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa gamamman dan bari-bari birnin yame sako na gaisuwa da fata na alheri zuwa ga dukkan mambobi na masu kira da sauraron rediyo na afirka baki ɗaya da 'yan gwagwarmaya mai magana salisu haya ɗan nijar daga fata ke son kwaras tattare ne Assalamu alaikum shafin Hausa na Radio Jamhuriya Musulunci ta Iran suna sunana Usman Maidala Bashari a jihar Tamagaram cikin Jamhuriya ta Nijar daga da dama da ake ba mu isar da sabon gaskiyar mu ta sada zumunta a wannan kafa mai albarka da farko dai ina gaida jagoran shirin Malam Hassan Barka akwai Isu Musu Madattai Isu Madattai Yakubu mai aski ba da raka shugaba Rabi mai aski Iliya mai kanti da shayi garken daura akwai Sani Da'u Alaska Katsin Bari Muhammad Lawan go tudu Muhammad Lawal Liwe daga nan halgarin matsin kai Malam Ibrahim garin Kasaki Malam Ibrahim gidan Kaya akwai Salisu Yahaya daga nan tarayyar Najeriya dabu mai kwamfuta mai yama su mai kungiyar sarakuna tuwan Usaini Abdullahi da ke garin Jigawa baya ilaka garin Bushiri. Akwai abokina Siraji SJ garin Bushiri, Musa Yaron Uba garin Bushiri, Nasiru Jalo garin Bushiri. Ba zan da kuma abokina eh, Isa Musa Turoma daga nahar Kwamin King Gidigir. Ba zan da Umar Arifa da Badan ba. Akwai kuma Komar Ahmed Bajoga, Komar Ɗauya Asu Yakubu Digawa, Kwamar Yakubu eh, Gumun Lere. Ba zan da kuma eh, dukkanin daukacin dai masu kire da sauraro na wannan kafa mai albarka da ke cewa daga ƙarshe sunana Usman Maidala Bushiri a jihar Damagaram cikin jamhuriyar ta Nijar a tashi lafiya mu da kuɗe musulunci ta iran assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu da farko suna na sani dawo alaska tsatsun burin a cikin jihar da magaram horiyar nijar dama da kuke bamu dukkan karshen mako to gaisuwar farko gare ka kai mai gabatar da wanga shiri hassan barka akwai usman mai dala bushiri zuwa gare ka ya salisu dan nijar zuwa gare ka iliya mai shayi garkin daura zuwa gare ka abdulmumin waziri tun daga hal jihar zamfara akwai malam kabiru tun daga na yankin maradi zakariya shaɗu yankin maradi na tafi agadas a madadin shugaba na masu kira da saurare alkasun Babu duk al'ummar agadas na yi muku fata alkhairi na tafi ya mai akwai mamar sala zuwa gare ka babu tsoho mai albarka maman muramatu ramatu duka yana yi muku fata alkhairi na dawa nan da magaram akwai shugaba salisu wanda aka fi da dosman akwai mamman sani dauda cin wata sunusu madatai isu madatai tasiru unguwar tudu zuwa gare ka abokina abdulaziz mannafi wanda aka fi sani da furezi zuwa gare ka kabiru shula bakin taransa da magaram eh, ina dawo nan tsatsun burum akwai abokan aiki na da suke nan radio martaba tsatsun burum muna godiya sani da wadaska tun daga nan tsatsun burum Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen hausa na gidan radiyon jamhuriyar musulunci iran barkaku da wuni barkaku da wannan dare na daren juma'a wanda kuke ba mu dama mana mun zo ƙarshen mako wanda kuke ba mu dama muna gaida yan uwa da abokan arziki na kasashen afirka baki daya farko suna na ibrahim shushana wanda ke garin kasagi jamhuriyar nijar jihar maradi hassan barka ina maka fatan alkhairi da kai da abokan aiki garin gidan rado iran mai tarin albarka da fatan an yi sallah eh, a fidiri an yi ta lafiya lau da kai da iyalanka da duka abokan aikinka na gidan rado iran mai tarin albarka da farko ina gaida isma mai dala bushiri wanda yake nan garin da magaran akwai mamman lawali dan kwairo wanda yake nan garin da magaran akwai raba mai aski wanda yake nan garin da magaran akwai isu madatai akwai sanusi madatai akwai taso ungo tudu wanda yake nan da magaran akwai hassan alhaji umar wanda yake nan garin da magaran akwai duka mambobi na masu kira da saurare wanda suke nan garin da magaran ina masu fatan alkhairi kowa da kowa ba manta da kowa ba idan na zo birnin agadas akwai shugaba na masu kira da saurari alkasan ahar shugaba na masu kira da saurari wanda yake birnin agadas ne masa fatan alkhairi da da alkasan ma'azu wanda yake nan garin birnin agadas akwai duka mambobi na masu kira da saurari su Elias Firezi wanda suke nan garin agadas da shi da mambobinsa ina masa fatan alkhairi idan na zo babban birnin yamai akwai tsoho isa mai albarka wanda yake nan garin birnin yamai akwai muhammadu dan bari bari wanda yake nan garin yamai akwai malama um, rahamatu isa to ina mata fatan alkhairi ita ma nan garin birnin yamai rahamatu isa ka ina mata fatan alkhairi nan garin yamai da duka mambobinsu na garin yamai na masu kira da saurari ina mai su fatan alkhairi idan na zo birnin maradi akwai malam kabiru na makarantar malam abba assalamu alaikum wa rahmatullah sunana awal kabiru gidan gyare daga nan karamar hukumar mulkin bangudu ta jihar zamfaran najeriya a zan so biyo ta heran ku bani dama in miƙa saƙon gaisuwa ta zuwa ga 'yan uwa da abokanan arziki musamman ma dai iyayena abin alfahari na da ke nan garin gidan gyare da kuma sauran 'yan uwa da abokanan arziki haka kuma ina amfani da wannan dama in miƙa saƙon gaisuwa ta ga shugaban kungiyar mabuga waya ta jihar zamfara kwamar hassan yan buhu bakin tsohon kasuwa da daukacin membobin wannan kungiya haka kuma ina amfani da wannan dama a miƙa saƙon gaisuwa ta ga ciyaman na zumunta media forum da ke katsina da kuma ciyaman na ribata media forum da ke can duk a garin na katsina haka kuma ina amfani da wannan dama in gaida kai mai gabatar da wannan shiri wato malam hassan barka da sauran dukkanin wani dan uwa mai saurari na a wannan lokaci mai magana awal kabiru gidan gyare daga nan karamar hukumar mulkin bungudun jihar zamfaran najeriya memba na kungiyar masu kira da sauraren rediyo ta afirka na gode to masu sauraron mu da hakan ne kuma kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni Hassan barka na aga da suke cewa da ko bisalam a huta lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya.